وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي بايعك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da tantana da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai tantanta abauta masa muna masa godiya ya muna arzikin haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah maɗaukaki ya fahimtar da mu yau wani na 24 a cikin watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 ya zo daidai da 24 ga watan 3 2025 a safin miladiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da bin daidai Allah ya karba ayyukan mu da muke gabatarwa a cikin wannan wata alkhairin da ake samu a cikin waɗannan kwanaki masu tsada Allah ya ba mu a muna tafsiri cikin suratu al-isra ko kuma suratu bani isra'ila kamar yadda ya gabata a farko ana kiranta da suratu isra sannan ana kiranta da suratu bani isra'ila za mu tashi ne aya ta arba'in da ko arba'in a cikin wannan sura mai albarka amma kafin mu fara karatun akwai wani dan faɗakarwa da jan hankali da nake so na yi a 'yan kwanakin nan mun dan ja hankalin 'yan uwa irin fitinar masu da'awar bin alkur'ani zalla din nan da suka zo da ita waɗanda a sunansu da aka fi sani ake cewa 'yan kalakatu wasu su ce yan tafi ne ko yan ƙur'ani zalla duk ana gaya musu amma dai sunan da aka fi saninsu da su da an fi saninsu da ƙala kato da kuma tafi a duk da cewa ba sa son waɗannan suna to amma saboda a san su a gane waɗanda muke nufi shi sa muka faɗi sunan na yanka amma muna kiransu ne zuwa ga hanyar gaskiya su fahimci cewa bin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi babu yadda za a kai addini in baka ji ba abin da ya taso da wannan maganar yau din yanzu na zaune da wani dan uwa ya kunna a wani bidiyo da wani daga cikin malamansu na je yana ta sussuka ƙarya yana ta sussuka ƙarya wai lailatul qadri wanda al'ummar musulmai gaba daya suka haɗu kan cewa wani dare ne da duk shekara Allah madauki ke kawo shi mai albarka duk shekara kuma yana zuwa kuma ana neman sa a cikin dare kun ramadana musamman kwanaki goma karshe yace wai zunzurutun jahilci wai jahilci zan zunzurutu ne mutane suke duk al'ummar da suke faɗar lailatul qadar nan suna neman sa suna ta dagewa da ibada hadisan manzon Allah da suka zo rututu yadda manzon Allah yake yin itikafi domin ya dace da lailatul qadari yadda sahabban manzon Allah suke dandazo suna neman lailatul qadari yadda tabi'ai suka yi tayi yadda tabi'u tabi'ina suka yi tayi yadda tabaul atba suka yi tayi suna neman lailatul qadari har yanzu zuwa gare mu nan abinda aka rubuta sama da shekara dubu da wani abu a cikin littattafai aka ce lailatul qadrin nan daga bakin manzon Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo amma mutumin nan ba kunya ba tsoron Allah yace duk ƙarya musulmai take yi duk al'umma duk addinin da aka yi ban wannan shekarun gaba ɗaya bata ake kai duka ƙarya da jahilci shine yau ya zo da ilimi wai da latul kadari wani dare ne guda daya waya daya aka yi Allah madaukaki ya faɗa ya ce inna anzalnahu fi lailatul kadri mu muka saukar da wannan littafi cikin lailatul kadri shikin dan an rufe tafta kawai wani dare ne kwaya daya da aka saukar da Qur'ani shine lailatul kadri daga shi babu wani wai yace shi yasa ma Allah yace inna anzalnahu fi lumadin ne khabarun madi ne an riga an gama shi ba wani abin da bai zo daga baya wannan magana ta bani mamaki mutumin da yake da awon yana bin alkur'ani anya ko ya bi qur'ani anya ya bi qur'ani nan ko ya ga wannan magana domin shi wannan daren da Allah madaukaki yace inna anzalnahu fi lailatul qadr ko yace ya saukar da alkur'ani a cikin lailatul qadr ba fa iya abin da ake yi a cikin lailatul ba. me Allah madaukakin sarki yace ce ana makaranta mana suran nan ina ga ko bai haddace dare dai bane بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر to kafin fasara waɗannan ayoyin Allah ran kai zan fara tambaya Allah ne fili mudari ne malaikatu ka gani ko malaiku suna sauka ba ta sun sauka sun wuce ba a suna sauka fili mahadin abin da yake nunawa yana nuna alhadir al almustaqbal abin da yake faru faruwa yanzu ko abin da zai faru gaba to da kaga wancan inna anzalnahu kaga bi da kaga gai gaba baka ga tanazzalul malaikatu bane baka ga fi'il mudari'un bane anan Allah madaukakin sarki da yace mu muka saukar da wannan alqur'ani fi lailatul qadr a cikin daren lailatul qadr yace wa ma ajraka kamalul qadr me ya sanar da shi abin da ake cewa lailatul qadr ka san shi kuwa Allah madaukaki sai ga abin da yake faruwa a cikin sa tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha malaiku suna sauka kaga bai sai san sauka ba ashe wannan yana nuna akwai fi'ili mudari da ke nuna cewa akwai istiqbal a ciki to da ga wancan madin da kaga wannan mudari'in da sai ka hada sai ka ce yana faruwa ciki eh a daren lailatul qadri aka saukar da alqur'ani haka kuma a cikin lailatul qadrin da yake zuwa duk shekara tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha mala'iku suna sauka har ma da mala'ika jibrilu a cikin wannan daren duk shekarar Allah madaukakin sarki ce tanazzalu mala'ikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim da idnin ubangiji min kulli amrin sai ce salamun hiya hatta matla'il fajr amincin Allah madaukakin sarki ya tabbata a cikin wannan daren hatta matla'il fajr hal alfijr ya fito wai in ba dan ana gaya mana cewa akwai wani aminci da Allah yake saukarwa Me yi kokari mu same shi ba me yasa za a ba mu labari cewa salamun ki hatta matla'il fajr har alfijr ya fito me ya da ka shi in ba abin da zai faru faru kana nan bane kuma wannan daren ba shine Allah madaukakin sarki ba dai shi a wani wuri yace inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah إنا كنا منذرين فيها يفرض كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين kaga anan Allah madaukakin sarki ya sake maka bayanin wani dare ne aka saukar da alkur'anin nan yace inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin mu muka saukar da shi cikin wani dare mai albarka inna kunna mundirina mu inji Allah mun kasance masu gargadi sai ce fiha yufraku in an tambaye ka fi yufraku wani irin fili ne shi ko shakka babu fi'ili mudari ne ba bane an saukar da alkur'ani a cikin lailatul qadri a farko da aka saukar da alkur'ani a cikin ɗaya daga cikin lailatul qadri da yake zuwa duk shekara ne aka saukar da alkur'ani in baka sani ba kuma a cikin daren lailatul qadri yufraku kullu amrin hakim duk wani al'amari na Allah madaukakin sarki a ciki ake rarraba shi al'amarin Allah rana da yake zuwa al'amarin Allah ya kare ni akwai lokacin da babu al'amarin Allah fi ha yufraku kullu amri naki duk wani al'amari na Allah a cikin lailatul qadri ake raba shi shi yasa malaman musulunci ba su yi kokonto akan wannan ba wallahi ni a wannan zamanin da nake gani yanzu babu wata hanya da take batar take ta bata karara wanda da wuri zaka gane ta irin mutumin da zai je maka ma ba ruwansa da annabi ha ah, duk wanda yake ba ruwansa da aikin annabi ba ruwansa da maganar annabi ai kamar ya ce ba ruwansa da annabi ne kamar ya ce ba ruwansa da annabi alaihi salatu wassalam yaya za ka yi kai addini ba tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa waɗannan mutanen duk abin da suke yin daidai duk ibadarsu duk abin da kaga sun yi daidai to na hadisi suka dauko kuma suka ce su san ba hadisi suka dauko ba amma duk abin da ba hadisi suka dauko ba wallahi ba daidai suke yi ba in dai kaga suna yin daidai to na hadisi suka dauka amma dan zabar munafurci da da batar da mutane sai a ce wai san ba a yi da hadisi ba amma mutumin da zaka ga sallarsa gaba ɗaya tun daga farko daga a din sallarsa zuwa z ta wallahi duka hadisin da yake yi ka san da ɗan tatsinan da abin da ya sa mutane kwata-kwata suka yadda da su saboda su komi nasu su sun yadda ƙur'ani zallan za su yi don haka duk abin da ba ƙur'ani ba ba za su yi ba to sai suka rasa mai za su yi saboda abubuwa da yawa alkur'ani ya zo da su a dunkule manzo Allah ne yake bayyana su kai kuma ka ce ba ruwanka da bayanin annabi dan haka dole ka shiga damuwa dole kai ka shiga damuwa to amma na yanzu sai suka zo da wani sabon salo sallar su irin tamu in ka je ka samu iqamar su irin tamu suke yi a ko ba mu karkamar da sallah babu hayya ala salati babu hayya ala falahi a cikin alqur'ani ne babu da zaharan ka ce hayya ala sala ina kai hadisi da ka ce gargamatu sala ina ka shiga hadisi da haka duk malamin da ya tafi qur'ani zalla yake bi da ya ce gargamatu sala ku ce kariya kake wannan hadisi ne hayya ala sala ina ne hadisi ne hayya ala fala hadisi ne idan yayi tsaya zai yi sallah ya daga hannu sama yayi kabbara yace Allahu akbar wallahi hadisi ne dan ba inda alqur'ani aka ce in zaka yi sallah ka daga hannayenka biyu ka ce Allahu akbar babu shi a cikin alqur'ani mun ji an ce wa kabbiru takbira ka san wai wai su kabbara wajen sai an ce wai dalilin yin kabbara shi ne an ce wa kabbiru takbira to ai da aka ce wa kabbiru takbira anan ba a ce a cikin sallah kai ba kawai dai an ce wa kabbiru takbira tun daga kawo ta cikin sallah wannan ka dauko ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne haka kiran sallah ya karanta fatiha a ina eh fatiha a cikin alkur'ani take amma a ina ne a cikin alkur'ani aka ce in zaka yi sallah karanta suratu fatiha ka kara da sura ai shi qur'ani ta fakaru ma ta sarrafa ko to me yasa kuke karanta fatiha ya ku kara da sura ku yi sura ita kare mana amma zai yi fatiha yayi sura kuma yayi ruku kuma rukun irin namu irin wanda manzon Allah ya koyar hadisi ya dauki waɗannan hannayen nasa ya daura akan gwiwarsa ya sunkuyar da bayansa yayi sak irin yadda manzon Allah ya faɗa hadisi amma sai ce sham shi ba na hadisi bane ai Allah ya ce warkahu ma'arraki'ina to da yace ai ruku ya ce a dago ne me yasa kake dagowa in yayi ruku sai dago shi ko Allah ya ce warka'u din eh mun yadda an ce warka'u amma ce kuma a ce idza warka'u thumma marfa'u ba ko akwai idan Qur'anin garin mu babu in ana ku akwai to inna aka ce irfa'u ba'da ma ba'da ba'da marka ba'da ma raka'ata a ce bayan kai ruku'u dago ina aka fada da zaran kaga yayi ruku'u ya dago matsiyaci hadisin manzon Allah yayi wallahi hadisin annabi yayi don ba inda aka shaka cikin alqur'ani ya dago daga ruku'u ya yi sujjada yi shiru me yake ke a sujada? eh an ce yi sujada a cikin a cikin wasjud an ce ka yi sujada? amma an ce ka yi sujada bayan rubu ne me yasa ba kai yi ba baka baka ruku sai da kai ruku kai sujada? don Allah me yabi hadisun annabi yabi wallahi hadisi duk a cikin hadisi yanzu. kuma ya yi sujjada ya ɗago ya zauna tsakanin sujjada da sujjada wai duk ba hadisi ya bi ba ya yi sujjada ta ɗaya, ya ɗago ya zauna ya sake sujjada ta biyu wai duk ba hadisin annabi ya ba kuma ya tashi ya miƙe ya kawo raka a tafi ya kawo ta uku ya kawo ta hudu in sallah azhar ko la'asar wai duk ba hadisun annabi ruba ba kuma wallahi kariya ke duk wannan babu a cikin alqur'ani shi yasa duk wanda ya watsar da alkur'ani hadisin manzon Allah gaba daya a musulunci wannan fa kafiri ne yace duk hadisan annabi ƙarya ne wannan automatic kafiri ne a musulunci domin Allah madaukakin sarki da kansa yace wa man yushaqiqi rasula wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت كانت مصيرا الله ما يجرم هذا دوكاكا ومن يشاكك rasula, duk wanda ya saba wannan manzan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama min jama'a ta bayyana lahu huda bayan shari'a ta bayyana masa karara wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yabi hanyar waɗanda ba mu'minan nan ba nuwallihi ma tawalla Allah yake zamu jibinta masa abin da ya jibinta wa nuslihi jahannama kuma zo mu kona shi a cikin wutar jahannama wa sa'an masira mu koma mu munana dan uwa wanda ya je ba zai ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to zaka samu duk abin da musulmai suke kai na yau sai dai in ya saba musu duk sai dai saba musu amma saboda so ake abatar da mutane in an zo najeriya ƙur'ani sak ake yi amma aka tafi ƙasar oman a can oman ibabiyya ake yi kun san ibabiyya wata firka ce daga cikin firkatul khawarij ana ce da su al-ibabiyyu ibabiyya su ma suna da littattafan hadisan da suka yadda da su waɗanda suka gamsu da su kuma hadisai ne wasu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga sahabbai idan ya je can Oman na ga bidiyon sa ba ɗaya ba biyu ba in ya je can shi ya yarda da ibadiyya akan daidai suke ya zauna a yi lakta a karanta hadisan annabi a karanta maganganun sahabban annabi to a gaskata amma in ya zo nan ya ce duk ƙarya ne ta inda zaka gane cewa wani aiki ne kawai yake yi wa don neman wata biyan bukatarsa saboda in ba don haka ba waɗancan su ibadiyya din su ma sun yadda da wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace su ba sa bin hadisi ko ɗaya daga cikin hadisan annabi sun saba da musulmai a kowane irin abu in ba wanda suka kwaikwayi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba hatta rukunan imani na ji da kunni na yace rukunan rukunan imani uku ne imani da Allah imani da manzon Allah imani da alqur'ani shine kawai rukunan imani me yasa dalili yace Allah yace fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna Allah yace ku yi imani da Allah fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah wan nuril ladhi anzalna da kuma hasken nan da muka saukar shi da alqur'ani to kaga wai Allah yace yi imani da abu uku ne kadai wannan ma ya ne abin da bani mamaki domin ayoyin da suka kira akan imani da sauran rukunan suna nan a cikin alqur'ani da yawa Allah madaukaki ya faɗa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba kadai waɗannan yayi imani da su ba wanda Allah ya aiko shi da alqur'ani yayi imani da sauran rukunan ma gaba daya amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi آياته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير kaga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da shi da shi da duk masu imani Allah yace amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzan Allah yayi imani da Allah ya yi imani da abin da muka saukar masa sannan kuma ba shi kaɗai ba haka masu imani ba amanar rasul bima unzila ilayka min rabbih manzan Allah ya yi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa wal mu'minuna haka nan mu'minai ma sun yi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsu kullun dukkansu su amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi Allah madaukakin sarki ce kullu aman ai kullu ahadin minhum kowanne daga cikin su yayi imani da Allah kullun amana billahi wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi da littattafan Allah da manzannin Allah ashe kaga duk masu imani da manzan Allah da wanda duk suka yi imani da Allah ba kadai alqur'ani da Allah da manzan Allah suka yi imani da shi a'a sun yi imani da mala'ikun Allah ma sannan sun yi imani da littattafan Allah madaukakin sarki ma sai ce ai inda aka ce ku yi imani kawai an ce ku yi imani da waɗannan guda uku ne ni ko na gaba su kaɗai ba ne mai lokacin sarki ya ce ya yi na amanu aminu billahi wa rasulihi ya ayyuhan lazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا to idan ka ga cewa kai sai wurin da aka da umarni a yi imani shine yake zama rukuni to nan Allah madaukakin sarki cewa yayi ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani aminu ku yi imani ya ku masu imani aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzon Allah wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qablu ku yi imani da littafin da ya sauka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wal kitabi alladhi anzala min da kuma littafin da Allah ya saukar da shi kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ashe kaga imanin ba alqur'ani kadai wajibi ne yi imani da ka yi imani da sauran littattafan da Allah madaukake ya saukar wa manzannin Allah tabaraka wa ta'ala saboda kuma ka gane cewa shi dama kishiyar imani shine kafirci ka gane cewa ba waɗannan da kade ba ma sai ce akwai sauran imanin ma in ka kafirce musu baka imani da su to kai batacce ne wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan bayyida duk wanda ya kafirce waɗannan rukunan ya kafirce wa Allah ya kafirce wa mala'ikun Allah ya kafirce wa manzannin Allah ya kafirce wa ranar ƙarshe, Allah ya ce zalla dalla dalalan ba'ida to wannan bata ce to kaga hatta a imani kenan waɗannan mutanen sun bambanta da sauran musulman duniya gaba daya shi yasa babu hanyar bata da ta fito fili yau kamar waɗannan mutanen ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu sharrin kiyayya na gaba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah madaukaki ka daukaka sunnar annabi alaihi salatu wassalam ya Allah yadda ka daukaka sunnar annabinka lokacin da ka aiko shi yadda ka daukaka ta lokacin khalifofinsa har zuwa wannan lokaci Allah ka ci gaba da daukaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa babu yadda za a addini dole sai an hada da alkitabu wa sunna alqur'ani ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama in ku ka bin sunnar annabi to ina tabbatar maka zaka bi sunnar wani kato ka'ida ce ko ka bi sunnar annabi ko ka bi sunnar wani kato shi wanda yake hana ka ka bi sunnar annabi yanzu shi so yake ka bi sunnar sa to ka bi sunnar ta sa kuma ka bar sunnar annabi Allah ka sani Allah madaukakin sarki ah, ya ce kullau كان معه آلهة كما يقولون هو لا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا نعم. آية بيو da arba'in da uku a cikin suratul isra Allah madaukakin sarki yace qul ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama law kana ma'ahu aliha da a ce akwai wasu alloli tare da Allah madaukakin sarki kama ya kuluna kamar yadda suke fada idan a wannan lokaci labtaghaw ila bil arshi sabila da sun nemi hanya zuwa ga Allah ma'abucin al'arshi subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata gare shi kuma ya daukaka amma ya kuluna ga barin abin da suke faɗa uluwan kabira daukaka wanda take mai girma Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa mushrikai waɗanda suke riya cewa akwai wasu alloli bayan Allah so suna ganin ba zai yi a ce Allah ɗaya bane suna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ja'ala al-alihata ilahan wahida in hada la shay'un ujab wai yaya za a ta sanya abin bauta ya zama kwaya daya su suna ganin ba zai yiwu ba dole ne ya zama akwai wasu alloli waɗanda su kanana kanana ne idan ana so a tafi zuwa wajen babban sai a yi kamun kafa da su waɗannan kananan allolin a tafi wajen babban Allah haka take faɗa to shine Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka gaya musu inda a ce akwai wani abun bauta aliha wasu ababan da suka cancanci a bauta musu ba Allah ba kamar yadda su waɗannan mushrikai suke fada labtaghaw ila dil arshi sabila da sun nemi hanya <coughs> zuwa wajen wancan Allah madaukakin sarkin wanda shine ma abujin al'arshi malamai sun bada ma'ana guda biyu akan wannan magana wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da labtaghaw ila dil arshi sabila da sun samu hanyar zuwa gare shi suka ce in dai aka ce akwai wasu allolin bayan Allah to da waɗannan allolin sun nemi hanyar da za su je su yi galaba a kan wancan Allah domin ba a yin Allah biyu ka'ida ba zai taɓa yiwuwa a yi Allah biyu ba ai sarki ma ba a yi biyu ba a yin sarki ma guda biyu a gari dole ɗaya zai rinjaye ne ko to ta yaya za a yi a yi Allah guda biyu ba zai yi ba da dole ɗaya zai yi rinjaye a kan ɗaya don rigima za a yi ta yi rigima za a yi ta yi in aka ce akwai sarki biyu ai akwai matsala sai ka ji wannan ya sanar da hawa wannan ma ya sanar da hawa kaga ba zai yi ba karshe karshe a ce dole a soke hawa amma aka ba zai yi wani yana ba da umarni wani yana cewa a'a wani yana ce a fita karfe tara wani yana ce a karfe takwas za a fita kaga ya ce wani ya ce a da wuri kaza wani ya ce a da wuri kaza ina zai yi ba zai yi ba to ba zai yi in har mulki na duniya ba zai yi a ce an samu mata guda biyu suna mulki ba to sai a za a yi ne guda biyu ba zai yi ba lokacin da za a yi ce muku a yi ruwan sama a yi ruwan sama a bauchi a lokacin wani zai ce a ba yanzu za a ruwan ba shi ba zai niya ba kaga za a daidaita a ba za a daidaita ba ba za a daidaita ba karshe a rikici ne a barar muku da ruwan gaba daya ruwan shekara daya a zubar muku zura duk ku hutu haka ne labta zau ila bil arshi sabila yace da sun ne galaba akan wancan ma'abucin al'arshi inda akwai wasu allolin tunda su masu yawa ne shi kuma shi ɗaya ne da sun ne galaba akan sa wasu malamai suka ce a fadin Allah madaukakin fadin Allah madaukakin sarki da yace labtagau ila bil arshi sabila inda akwai wasu allolin yadda kuke riyawa to su ma da sai dai su sai dai su nemi abinda bukatarsu a wajen Allah madaukakin ma abucin al'arshi wato inda a ce akwai wasu allolin da kuke riyawa tunda su suna riya cewa waɗannan ƙananan ƙananan alloli ne ko to inda akwai su ma to ai su ma sai dai su nemi biyan bukatar su a wajen Allah wanda shi ne Allah gaba daya wannan duk yana nuna cewa wato babu wani Allah abun bauta in ba guda ɗaya ba domin duk waɗannan guda biyu hanyoyi ne da suke nuna cewa barna ne na ta farko domin hanya ta farko dai wani zai galaba akan wani a ta rigima a neman rinjaye za a ita rigima ita rigima a barar <coughs> a kasashe kamar yadda ake a kasashen duniya za ta ga idan wani wani wasu suka yi tawaye zuwa ga yadda kasar sudan ta zama ba saboda an samu fakshin wasu suna neman su za su mulki kasar wasu suna zo su mulki kasar yayi kaga yadda aka rigirgita kasar gaba daya aka aka aka tarwatsa ta gaba daya to ina ga a ce alloli ne guda biyu kaka ba zai yi ba hakanan kuma in dai akwai wasu da a kaddara akwai wasu kananan allolin su ma neman biyan bukata za su tafi wajen Allah duka to ku mu ba za ku tafi wajen Allah duka ba ku ne ba za ku zo wajen su ai duk wanda shi ma ba zai iya biyan bukatar kansa ba sai ya je nema dan me za ka je wajen kana nema ba ka bata kanka lokaci in har mutum ba zai iya kansa ba shi ma yi masa ake yi yanzu ka je wajen ka tana nema don Allah mutum ne kana so ya baka abu da ka je shi ma sai yana kuka ba shi da shi Allah za ka bata lokacin ka? ai ba za ka bata lokacin ka ba ka kai kuka gidan mutuwa ai ba ka kai kuka gidan mutuwa ba to shine Allah madaukakin sarki yace subhanahu wata'ala amma yaquluna Allah madaukakin sarki ya tsarkaka ya girmama ya daukaka amma ya kuluna gabarin abin da suke faɗa na cewa akwai wani abin bauta tare da shi uluwan kabira kuma daukaka wanda yake mai girman gaske yadda azar ma ya karanta a laukana ma'ahu aliyatun kama ya kuluna haka wasu daga cikin makaranta suke karantawa kama ya kuluna wato da ya'un amma wasu makaranta suna karantawa bitta قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ابن كثير المكي ده حفص عن عاصم su kadai ne suke karantawa kama ya kuluna kama yadda hadaran ma karanta amma sauran makaranta duka suna karantawa kama kuluna idan labta gau ila bil arshi sabila ta'ala amma ya kuluna haka na amma ya kuluna hadaran ma ya karanta shi amma ya kuluna ko haka ya karanta shi to shi ma haka wasu daga cikin makaranta suke karantawa amma amma ya kuluna amma wasu cikin makaranta suna karantawa amma ta kuluna hamza da kisa'i a suna karantawa amma ta kuluna sauran makaranta kuma suna karantawa amma ya kuluna dukkan su wani ne daga tabbatattu daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai Allah ya tsare تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da tsarkake kansa saboda duk lokacin da Allah madaukakin sarki aka fado su miyagun maganganu a kansa to idan ya faɗo maganar da aka faɗa a kansa sai kuma Allah madaukakin sarki ya biyo da wasu ayoyi da suke nuna sarkinsa da kukutarsa daga abin da ake jingina masa wanda bai dace da shi ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin shaykhul islam ibn taymiya Ya ce Allah madaukakin sarki da ya faɗi wasu siffofi da ake sufanta shi da shi wanda ba su dace da shi ba sai ce subhana rabbika rabbil izza ubangijinka ya daukaka wato rabbil izzati ubangijin buwaya amma ya sifu daga abin da ake sufanta shi da shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sai yace wa salamun alal mursalina amincin Allah ya tabbata alal mursalina akan manzanni yace abin da yasa ya biyo da amincin manzanni saboda manzannin Allah su suka fi kowa kubuta daga ta Allah da abin da bai dace da shi ba in kana so ka kubuta da sufanta Allah madaukakin sarki da duk abin da bai dace da shi ba ka ba da Allah girman da ya dace da shi ka ba shi haƙƙin da ya dace da shi ka nisanta shi daga dukkan abin da bai dace da shi ba to ka ba hanyar manzannin Allah wannan duk yana nuna mana cewa babu yadda za a kubuta in baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba duk wanda yake so cikin wannan al'ummar zuciyarsa ta kubuta daga sifanta Allah da abin da bai dace da shi ba bakin sai kubuta daga jingina wa Allah abin da bai dace da shi ba gabobinsa su kubuta daga aikata wa Allah abin da bai dace da shi ba to ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gaba shi da abin koyarsa sai ne Allah madaukakin sarki ce wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin to nan ma Allah madaukakin sarki da ya faɗi abin da suke jingina masa na samuwar wasu alloli ba shi ba sai ce tusabbihu lahu samawati sabbu wal ardu sammai bakwai wal ardu da kasai suna tasbihi wa Allah wa man fihinna da dukkan waɗanda suke cikin su abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa duka suna tsarkake Allah madaukakin sarki wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdi fa sai yana tasbihi haɗi da yabon Allah madaukakin sarki walakin la tabbahu na tasbihahum sai dai ku ba kwa fahimtar irin tasbihun da suke yi inda ku kana haliman ghafura lalle Allah madaukakin sarki mai hakuri ne ghafuran kuma yawan gafara Allah ka gafarta mana anan Allah madaukakin sarki ya gaya mana irin wato irin tasbihinsa da bayansa suke yi wanda abinda ke cikin sammai waɗanda suke cikin sammai suna masa tasbihi waɗanda suke cikin kassai suna masa tasbihi suna tsarkake shi ku ƴan adam in ba ku tsarkake Allah ba akwai abinda zai cutar da Allah ba abinda zai cutar da shi domin yana zama su tsarkake shi su mala'ikun Allah madaukakin sarki suke sawa musu fa abincin su ma tasbihi ne yusabbihuna al-laila wan-nahara la yasturun mala'iku tasbihi shine su. yadda ba za ka rayu sai kana numfashi to haka mala'iku su shine tasbihin Allah madaukakin su da haka yake yusabbihuna al-laila wa la yaftuhuna ay la yanqati'una an tasbihihi ba sa barin tasbihin Allah ba sa hutawa ba ko yaushe a cikin tasbihin Allah suke mu Allah madaukakin sarki ya mana gajiya ya mana neman abinci ya mana neman abin sha ya mana barci ya mana kaza ya mana kaza amma su Allah madaukakin sarki ya halice su ba su da aiki sai tasbihin Allah madaukakin sarki yusabbihuna al-laila wan nahar la yaftununa. ba sa yankewa to shi yasa nan Allah madaukakin sarki yace waɗanda suke cikin sambai da waɗanda suke cikin kasai duka suna tasbihin Allah madaukakin sarki malamai suka ce tasbihin nan da aka ce abin da ke cikin sambai suna yi da wanda suke cikin kasai su da ciki suna yi wai wani irin tasbihi irin tasbihin da muka sani ne haka suke yi da furuci da sauti irin yadda muke yi haka suke yi ko sai ya zama tasbihin bilisanil maqal ko kuma bilisanil hal ma'ana in an ce bilisanil maqal fada suke yi suna tasbihin Allah madaukakin sarki in an ce bilisanil maqal suna tsarkake Allah ta hanyar nuna samuwar Allah da ikonsa wasu malamai suka ce ai bi lisanil hal wato yadda Allah madaukaki ya halicce su da ka gansu zaka gane girman Allah da tsarkakarsa shine ma'anar tasbihi wato idan ka ga sama yadda Allah madaukaki ya halicce ta ya kamata ka gane tsarkin Allah in ka ga ƙasa da yadda Allah ya shimfiɗa ta ya ka ga maka ka gane tsarkin Allah suka ce shine ma'anan yusabbihu lahu samawati suna masa tasbihi saboda suna sa kowa ya gani ya dai ya tsaya nazari akan yadda Allah ya halice su ya tsarkake Allah madaukakin sarki suka ce shi ake nufi da tusabbihu lahu samawati sabwa wal ardu bihinna haka wasu daga cikin malamai suka ce amma wasu daga cikin malamai suka ce a ai Allah madaukakin sarki saboda ya nuna muku cewa tasbihin suke yi na gaske shi yasa a gaba sai ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face yana tasbihi hadi da yaban Allah wa in min shay'in in dinnan ma'anarta ma ai wa ma min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu face yana tasbihin Allah komi yana tasbihin Allah wasu malamai suka ce wannan umumin yana nan akan itlaqin sa babu abinda baya tasbihi wa Allah wannan lafi tana tasbihin Allah Takaddan nan tana tasbihi wa Allah wannan kyabar tana tasbihi wa Allah wannan wutar tana tasbihi wa Allah darduban nan tana tasbihi wa Allah wannan kafet din yana tasbihi wa Allah wancan agogo ma yana tasbihi wa Allah haka wasu daga cikin malamai suka ce Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi matsalar kawai walakin la tasbahu da tasbihahu ku ba za ku fahimci tasbihi bane suka ce wannan umumi wasu daga cikin malamai cikin malaman da suka ce umumi ne mutlaqi akwai Ibrahim an-Nakhai Ibrahim ibn azir an-Nakhai wasu malamai suka ce a'a wannan amun ne urida bihi khusus wato an faɗi kalmar gamammiya amma ana nufin wata ke bantattu ne wannan usulubi ne kuma zan ce alkur'ani ba larabin littafi ne larabawa sun saba yi wani lokacin su yi umumi amma ba umumi suke yi ba wani lokacin za a ce shai min shai amma kuma shai din akwai abin da ake nufi da shi ba komai ake nufi ba in ba kuma ta ba kisar malikatu saba sarauniyan nan ta saba adarma in za ka tuna alhuda hude da ya kawo labarinta me yace وتثقل الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبه بنبه يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء da yace inni wajadtu imra'atan tamlikuhu yace na samu wata mata tamlikuhum tana mulkan su wa utiyat min kulli shay'in an bata komai yanzu ka ji ake ka tsammanin komai aka bata amma wancan ifritun min aljinni da mala'ik da annabi Sulaiman ya tura ya yace zai je ya dauko gado zai dauko gadanta cikin kiftawar cikin kafin annabi Sulaiman ya tashi shiga gida tana da shi ne ai ba ta da fulifin bilal jinni wannan baban Allah da yace bai dauko kafin a gifta ido tana da shi ai ba ta da shi kaga shi ba komai aka bata ba amma an ce kuma utiyat min kulli shay'in ai wa utiyat min kulli shay'in udiyaha an bata komai cikin abin da aka bata amma akwai abin da ba bata ba to shine nan suka ce da Allah madaukakin sarki ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi suka ce shay'in din nan ba wani kowane irin shay'in ake nufi a'a amun ne mafsusun an fadin um, um, umumi amma akwai wanda ake nufi da shi to sai suka bambanta cikin me ake nufi da wa in bin shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahu tasbihu wasu suka ce kullu shay'in lahu duk abin da yake da rai to yana tasbihi wa Allah kenan abin da ba shi da rai ba ba baya tasbihi wa Allah madaukakin sarki wasu suka ce dukkan abin da yake da rai wa kullu nadin min shajarin aw nabatin suka ce da kuma dukkan wani abin da yake girma inda yana girma duk wani tsoro ko wata bishiya inda tana girma to tana tasbihi wa Allah madaukakin sarki haka wasu suka ce magana ta uku wasu suka ce kowane abu yana tasbihi wa Allah madaukakin sarki malam ya tagayyar alhali matukar bai canza daga halin da aka halicce shi ba in dai yana kan halin da aka halicce shi to yana tasbihi in kuma ya canza to baya tasbihi wa Allah madaukakin sarki amma da yawa daga cikin malamai abin da cirin jayarwa shine maganar nan ta farko na cewa komai yana yi wa Allah tasbihi komai yana tasbihin Allah madaukakin sarki sai dai matsalar ba komai ne ake iya ba kowa ne yake iya ganin tasbihin ya gane ba za mu fahimci cikin hatta jama'a Sandararrun abubuwa suna tasbihi wa Allah cikin abin da ya faru a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisi ya zo cikin sahih bukhari daga abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda yace kunna nasma'u nasma'u tasbiha taami wa huwa yukadu yace a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ana cin manzon Allah idan ana cin abinci tare da manzon Allah yace muna jin abinci yana tasbihi ana jin tasbihi har sahabbai suna ji ashe kaga kawai dai in baka kai ka ji tasbihin bane shine ba za ka ji ba an gane ko shi yasa Allah ya ce walakin la huna tasbihahum ba kwa jin tasbihi ba kwa ganewa amma kaga mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukaki ba shi yasa tasbihin yana fitowa ana jin tasbihi abinci yana tasbihi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa ya zo cikin hadisin Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama akhadha bi yadi asayatin fa sumi'a lahunna tasbihun ka halil nahdi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike wasu tsakonkwani a hannunsa sai aka ji waɗannan tsakuwar suna tasbihi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan duka yana nuna ashe su ma suna tasbihi kawai dai in ba ma jin tasbihin ne ba ma ji haka nan ya zo cikin musdan da imam ahmad daga wasu littattafan sunan daga anas amma daga mu'azu dan anas daga babansa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga wajen wasu mutane wa hum wuqufun ala dawabi waɗannan mutane sun zauna akan dabbobinsu dabba ce ta dauko ka daga wani gari ta yi tafiya da kai tafiya mai yawa ta wahala da aka zo wani wuri aka tsaya to ya kamata duk wanda suke kan dabbobin kuma su sauka saboda dabbobin su ma su huta amma sai suka zauna akan dabbobin suna hutawa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace musu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace musu ha salima wa da'uha salima manzo Allah sallallahu alaihi sallama yace waɗannan dabbobin da kuke hawa ku hausu suna lafiyayyu sannan ku kyale su suna lafiyayyu wala tattakhizuha karasi li ahadithikum fi turuqi wal aswaq yace kada ku bai da dabbobi ta zama kujerunku na zama kuna tafiya ko a cikin kasuwa ko ina ta zama dabba ne abin hawan ku manzon Allah ya ce faruba markubatin da yawa dabbar da aka haukanta khairun min biha ta wanda ya hauta alheri wa aktsaru dhikran lillahi minhu da yawa dabbobin da aka hau sun fi wanda ya hautun ambaton Allah madaukakin sarki wanda yake nuna manzon Allah yana so nan dabbobi suna ambatan Allah madaukakin sarki shi yasa malamai suka ce tufa abinda dalilai suke goyon baya shine fadin Allah madawakin sarki wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face yana tasbihin Allah madawakin sarki hadi da godiyarsa ana nufin cewa dukkan abin da ka sani da ba abin da baka sani ba Allah madawakin sarki shi dai ya ce yana masa tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ba ku fahimtar tasbihin din anan tunda Allah madaukakin sarki yake ba ku fahimta ba wanda zai zo ya ce mane na fahimta in ba da wani dalili na cikin alqur'ani ko sunnar manzon Allah ba mu gamsu da shi kun san anan wasu kuma suke fakewa wani anan wasu anan suke fakewa san ce su kuma waliye ne suna da karamomi manya manya dan haka kawai kuna tafiya sai ya ce maka ai ya ji wancan jakin yana cewa kaza ya ce ai la hu da tasbihan ku ne ba ku fahimta amma shi yana fahimta ba ku gama a lokacin manzon Allah ana jin tasbihin kuwa ba ana jin tasbihin abinci a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi a wajen sa mu'jiza ne mu kuma a wajen mu karama ne jama'a kun san karama mutum baya da awanta ita karama da aka sani ta waliyan Allah gaskiya ce amma fa mutum baya zuwa ya buga girji ce ina da karama mu'jiza ne ake buga girji a bayyana ta dan mutane su imani amma karama boye take duk karama da aka yi alfahari da ita to ya nuna ba karamar Allah bace an fahimta ko daga cikin abin da malamai suka ce bambancin mu'jiza da karama ba ita mu'jiza ana kalubalantar mutane da ita ita ko karama ba a kalubalantar mutane boye ta ma ake yi sai in ta bayyana a dole an fahimta ko akwai bayin Allah masu karamomi da yawa kuma ya tabbata karaman ne tun daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama karama take bayyana sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu sallah yake yana wajen tabbata ne sallah yana cikin sallah sai aka je yana cewa ya sariyatul jabal sariya ku kula da wajen dutsen nan ana cikin sallah ana cikin sallah mutane ba san me faru ba wata tawaga ce da aka tura yaƙi. Allah maɗaukaki sai din kayar da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala ga nan wasu mahara za su kawo hari wa tawagar musulmai daga bayan wani dutse sai Allah ya nuna wa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala sai sayyidina Umar ya gaya musu yace sariya ku kula da wajen dutsen nan waɗannan mayaka bayan sun dawo suka ce saura kaɗan a samu nasara a kanmu wani ikon Allah kawai sai muka ji wata murya ba mu san muryar waye ba ana cewa ya sariya ku kula da wajen dutse muna duba wajen dutse sai muka ga wata tawagar arna kaga wannan mece ce karama ce Allah mai lokaci ba sai da Umar radiyallahu ta'ala irin waɗannan karamomi suna nan da yawa al-Imam Ahmad ibn Hanbal a zamanin sa an ce lokacin da yake nan idan aljani ya makare wani aka zo aka gaya masa aka ce aljani ne ya bigewa ne sai ya ce ku je ku ce masa in ji ahmad ibn hanbal aljannan nan ya fita a jikin mutumin nan haka yake idan ba aka je aka ce in ji ahmad ibn hanbal kai aljani ka fita a jikin bawan allan nan sai ya ce na fita ba za a sake ganin sa ba amma imam ahmad ba alfahari yake da wannan ba yana jabukon mutane ne lokacin da suka shiga wani hali kaga bayan rasuwarsa sai wani wasu suka zo suka ce to yanzu gashi wani aljani ya kama wani mun rasa yadda zamu yi al'imam Muhammad ne dama muke zuwa wajen sai kore su yanzu baya nan sai aka ce to ai akwai almajiransa guje wajen almajiransa sai aka je wajen wajen wajen almajirin Imam Ahmad aka ce to ga abin da yake faruwa da yanzu kuma imamu amar ba yana an ce a zo wajen kasan da kai almajirin sani ya ce ku je ku ce in ji wani almajirin ahmad ibn hanbal aljanin ya fita aka je aka ce kai aljani in ji wani almajirin imamu ahmad ka fita a jikin mutumin nan aljani ya ce ku je ku ce masa ba zan fita ba saboda shi bai samu karamar ba bai samu karamar ba shi yasa magabata suka ce duk wanda kaga yana buga inji da karama to ba karamar Allah ba karamar Allah ba a zai gida ita tawazu ake boye ta ake Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya kawo kissosi da yawa na mutane da suka bayyana karamomi na ƙarya amma da yake ta ƙarya ne Allah bai dauke ta su kuma zaka ga khariqul ada wani abu ne za su zawo da shi a babba maki abun mamaki ba wani mutum nono ne yake bulbulowa tsakanin yatsarsa babba da manoniya sai ka kawo kofi kawai sai ya bulbulo maka da nono ya cika maka kawai ka sha nono ka yi ta ba abun abinka sai aka gaya wani bawan Allah wani malami bawan Allah aka ce ai bawan Allah wane yana da karama har yana kalubalantar mutane da ita yace karama ce ake kalubalantar mutane da yace yace yace to karamar ba ta Allah bace karamar ba ta Allah bace ta shedan ne Kasa akwai karamar Allah akwai ta shedan shedan in ya zo da karamarsa shi buya zai yi rinka mako na wani abu sai ka ɗauka daga Allah ne alhali ne shedan yake wannan mutumin yace ko kai ne wajen wannan bawan Allah aka kai shi wajen mutumin nan mai karama yace kai ne mai karama yace eh, shi ne kana bubugo da mutane nono su sha ce eh, ya ce ta ɗan bubugo min nonon nan sha aka kawo kofi bawan Allah nan yayi yayi yayi nono ya bubugo nono ya bubugowa ya ce wallahi da ina bubugowa amma yanzu ya gagara sai ce to karamar ba ta Allah ba ce da mata shedanci ni tun da aka ce kana bugan kirji kana alfahari da ita na ce ba ta Allah ba ne kuma da na zo nan abinda nake ta yi shi ne duk abin da na sani na addu'a da za a kori shaidan shi nake yi shi ya sa ba zai iya zuwa ba ba zai iya zuwa ba dama zuwa yake yi da ɗan kofinsa na nono lokacin da kace karama za ta yi sai ya rinka zuba nono a cikin kofin ba kwa ganinsa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu lokacin da ba kwa ganin su shi yake ganin ku akwai wani da ya zo da karama shi yana shiga cikin jaki ya fita ta baki ya shiga ta baki ya fita ta dubura da wani bawan Allah ya zo ya kori shi nan a wajen kawai sai gashi nan ashe mutum kawai sai ya shiga ta kafar gaba ya fita ta kafar baya mutane sai ga ya shiga ta baki ya shiga ashe rufa'i da take to karama duk wanda kaje yana buga girji da karama to ba karamar Allah bace to da haka kar wani ya zo ya bugi kirji ya ce ai shi yana jin maganan taurari ai maganan tsuntsaye yana jin tasbihin tsuntsaye yana jin tasbihin zakara haka kawai kuna tafiya sai ya nada babban riga ya ce baka kaji abin da wancan zakaran yace kuwa ki abin da yace ai dama ku ba za ku ji ba ai mu ne muke ji ko ba za ku ji ba sai ta Allah ce walakin la tafkahu la tasbihahu in ba dalili tabbatacce cikin alkur'ani ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba a yadda da wani abin da wani mutum zai zo Allah ya ce ba a fahimta shi kuma ya ce yana fahimta sai an gaya mana amma wannan tunda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalilai karara ko abin da sahabban annabi suka yi ijma'i a kansa to manzon Allah ya ce ijma'u um-, al'umma inna ummati la tattabi'u ala dalalati al'umma ta ba za ta haɗu karya ba, abinda sahabban sahabban annabi suka ijma'i akan sa gaskiya ne abinda aka nakalto daga manzon Allah gaskiya ne haka abin da ya zo cikin littafin Allah gaskiya ne walakin la tafkahuna tasbihahu sai dai ba ku fahimtar tasbihin da su suke yi inda ku kana haliman Zafura, Allah madaukakin sarki haliman mai yawan hakuri ne Zafura, kuma mai gafara ga zulman bayi saboda hakurin sa ma shi yasa duk abin da bayi suke yake kyale su baya daukan hukunci yanzu yanzu akan abin da suka aikata ghafuran mai yawan gafara ne dan haka duk laifin da suka yin suka tuba Allah zai yafe musu na'am وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا نعم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوان إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فأنا رمى الله يبعد الله لا أشد أنا رمى كرن تعوي أما ما لن نجيب الله يبعد نعم اللوك الشيء وزيد يبعد هذا رمى كما كرن تعوي الله مدوك كي يبعد الله من سامو باقون شيء ينقوم da suka ziyarce mu a wannan majalisi daga karamar hukumar garuruwa da yawa na ga dai shugaban malamai tsakanin tafawa da tawagarsa da jama'a da yawa da suka zo sun kawo mana ziyara wannan madarasi. muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ziyara ta cikin ayyukan su na lada Allah madaukake ya kara mana dankon zumunci ubangiji ta Allah ya kara musu albarka mutane ne masu kokari za ka sha mamaki idan ka je yankin su Allah madaukake kai ka wa'azi za ka yi mamaki lungu ne malam wurin nan mu da bamu saba zuwa ba kafin ka je sai jikin ka yaji amma daga lungun nan za su fito kowane lokaci suna halartar majalisoci da ake yin karatu haka nan kuma za ka ga mamaki idan ka je inda ake taruwa in aka shirya wani wa'azi za ka ga lungu lungu sako sako yadda mutane suke tururuwa suna zuwa wajen wannan wa'azi sunna ta yi da a wajen nan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara musu albarka kokarin da suke wajen karantar da mutane da nuna musu bin sunnar mandan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukake saka musu alkhairi ubangiji ta ya muna albarka baki daya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muke kuskure Allah ya yafe mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين